رضي الله عنه ها عشان بني ها ma antum yawma idin wato wanda annabi ke magana da su kenan a ran nan ranar alƙiyama kenan fil nasi in an kalle ku a cikin mutane ba za ku kasance komai ba face a ce maka sha'aratul A shaara sha'aratul bayda farin gashi fi qawli al da cikin bakin fa kaga da ibara nan kuma in an duba mu in an kwatanta mu ne a cikin waɗanda suke kafirai yang kanan yang kanan ni jadi yang kanan itu insan insan ya kata dah ada dua kata dah ada dua mereka akan meringat Wah kamu tanya sikit Berbuka yang pertama kasih wajah coba Bagi wajah coba wajah wajah coba Yang kanan ni Azri wa'alallah Yang kanan tahu a mutane inda wannan mutanen duniya ne duka in an kwatanta yawan ku a cikin mutane tamkar gashi ne farin gashi a cikin bakin sa mubalaga wajen kanan nan ma ka dubi hikiman babban Allah ya zakai nan zo ne yayin mutane subhanallah sai ta kwatanta ta maka dan kadan abun nan kadan ne tamkar in ka dube shi tamkar farin gashi ne a cikin bakinsa ba وقال ابن مسعود انا ما كان رجاء عن مسعود رضي الله عنه ليكفرن الله يوم القيامه مغفره لم تخطر على قلب بشر فيها يا بيبي ba can an yi maganan wayi ko an yi maganan ainihin ga abin da ake ciki to sannan kuma ga shi ga kuma ya daman ki tafiya wancan haukun wannan kuma raja sai dai fa kada ka rubu rajawan ka gane shi bi ma'anar raja idan da yi aiki in ka yi aiki kana da abin raja din kana aiki kana aiki yi raja amma ba za ya zama ba ainihin a ce maka za a ɗauki ma'aikata gobe ne ana neman duk wani mai digiri in ji sunan wannan abun digiri to ka sarba maka yi sai kai ma ka sai kai ka ta zuwa makaranta maka ce Allah kai mu gobe ni ma in da rabon kila an samu alhamdulillah Allah ya kama gobe idan ka je kai ne za ka gabatar ba ku sani ba eh an yi kana ga mutum ya kai kallon daga inda aka duba ina na ka takardu babu ina mai ke zo kwakwarawo ne bai ka zai ce na zo kallon ku ne ya kwakwarawo ne ke zo kai mana fasa ne kuma kafin ka karɓi kanka nan wannan zai kare jiki to a shi kenan kora ta oda za ka tabbatar da kana da ba in ko ba haka ba taman ne sunan shi kaga mutanen da za su dauka ne jiki in Allah ya sani ma Allah ta nake na dauke ni ai ka ka sai in samu ka kaga ni ba sai in samu ba sai in haka idan na je na je aikin aikin gwamnati ne daga fata ne zuwa karfe hudu kaga daga nan na dawo sai zan bude shagona kaga ki dole ta هذا قدمي إلى أن بعض من ذلك الاستعادة جنوب yana haka ne an fito da wanda ake nema to haka ta tamanni ke yanzu abu na amaranta kana da naka shi kila na rabi ya ne shi kila na boko ne shi kila na shara ne shi kila na nene ne kowa dai mai kai digiri an ce yana neman mai digiri akalla yana da kwalin digiri za a ɗauke shi to shi ne za ka yi raja Ya ka tsaya ka roƙi Allah ka roƙi Allah Allah in sha dan da ake duka su za ku wacce su ba za ce dai akalla wanda za a ɗauka ka gabatar da wannan daga nan za a ganka a tattauna da kai a irin menene ɗinka a shi kenan kuma a yi wannan dole a cikin kuma za ka kai ban da wani digiri na ka za mu da inda za mu saka hatta labdubba min al-istidadi sai ka bi da wani abu domin gaskiya hanyar yanzu mu gane a karamin sana Allah ne iko ne Allah zai yi gafara idan wata gafara ne kama da ba da ba duk da kusa da wani abu a kada sai da kada ila ya kira Allah azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka. wallahi zai yi irin wata gafara ranar alkiyama مغفرة لم تخطر على قلب بشر أن أدم كنا أنا يد فائد تبتنا أنا والله وكذا ما يكشي سيسمي وكذا كفدين عيشي ka tuna zunubai kaza ka tuna kaza ka ma aje ce kai ni kan wuta lalatai saboda ni na ga abin da nayi ni na san abin da nayi a yanzu sai ka sake ne ya rage kai ba an na مجوسيا an ruwaito wani labari wani da majusi majusi mai bautan wuta kafiri ne mai bautan wuta a wannan addinin bautan wuta kusan nan gaba sai dai mu karanta shi a littafi harisawa suke da shi har gobe a kullum ruwa zai wangu zuwa ga bangaren indiya indiya din nan suna bauta tsawa wuta mutum in ya mutu ko kuma in ya kai wata martaba zai faɗa wuta da kansa ya kone ya kai babban wali kenan warawa inda mace suyar istadafa ibrahim al-khalil alaihi salatu wa salam ta haka wannan su ne shi ma dan mutum haka ne ai ainihin da na dutse ne ne ne an da ibrahim ainihin ya ba shi liyafa ya ba shi masauki tunda shi abul abdiya ai abul Daifa yana liyafa yana saukar da baki to wannan an ne zaunin hake shi ma ba kore a sauke shi falon da zafi isha bai karbe shi ba wa kala in aflamta idan ka kai ka bi Allah ka bi ainihin manzon Allah a bakka kuma liyafa fa'auha Allah ta'ala ilaihi أمين لك يا قريشي شكنا الله في سلطة فالأزاد إبراهيم يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه أوفوني وزون شكرا تتعنا تندش على قفر إينا قاية نفر تقول أنا ذاك كيف رجع وجع وانتبا وانت في نبك سمالي حب غير مطلوب تبا دابا أما أبنتي أيتين أبنتي دابا ni da kaina shekara tisa'in ina ciyar da shi ina shayar da shi ina abu na ɗin rayuwa fa kai kuma ya zo wurin ka ce ba za ka ba shi abinci ba sai ya rini ba annabi ibrahim ya ce fafa ibrahim alaihi salatu kai kuma ya zo ne fita neman shi idan ka tashi taimakon taimakon mutum shakhsiyar mutum ba fa addinin ya taimaka wa ba ku gane wannan ba wani yana neman kudi sun gaba wanda zai kai irin bautan wuta ba suna ginin bautan wuta ne suke neman taimako ba a'a abincin da zai ci cikin kyauta ne da kana inda abinci ne da mutum zai ce cikin ka ne za ka ce da shi saboda kana yi nemo shi farar faraddahu wa akhbarahu hofin hali da ba shi labarin cewar da shi Allah ya nan wahayi na kore ka da ce ka bar da abin da Allah ya faɗi ni a kanka fata ajaba min lafsin lahi wannan annan na jin da wasu kai Allah na ho na shi shekara ta sa'in jaki yanzu ma shi ya sa a zo a kani abinci fa aslama sai musulunta ka zo wannan ya musulunta ne saboda Allah ba ta abincinsa ba ba yin sai kai kana da kirki na fa abincin ka zan bi abincin ka ce a'a me abincin zan bi ba kai ba wannan in ya ci gaba da ayyuka duk abin da zai abin addini yana yi ne tsakanin su Allah hmm. Wani shi Allah ne ya ba zai zai ta kai Allah da Allah da tauhid yake ba da Ibrahim ba ya san yanzu mutane idan wani ma yawa mutum hanya sai ga nina ne mai bauta ta masa shi ma wanda yi hanya in mutum ma hanya wanda za da yi sai yake kai kamar ka bauta ta masa an yi wa mutum ya gani cewa aka ce idan kai mutum ma alheri ka ta masa amma kai kuma da kai alheri sai aka ce ka ɗauke kanka لا تريد من احد جزاء ولا شكورا كمان ده كان من هنا اما شي وان ده كان يرمي اكا تي مسا سو سو كتا مسا من وان ده اي كتا مكا ليري كتا كتا مسا كي مسا كبا فهذه الاسباب التي تجد تليب بها روح غدا وإن عن يري وإن ده تجتلب آه، روح الرجاء بها وإن ده أكي جنيو روح الرجاء ta hannunsa mutum ya ke jan hankalin rayukan mutane su sare ila ƙulubin khaifi na wani ya'ishi ne wannan zuwa ga zukatan khaifi ya'ishi suke cewa fa'ammal hamka hamka wawaye wawaye wanda zai sa na yi kokari ai na yi kaza ai muna yi kaza muna yin kaza irin wa'annan wawaye ba raja za ka musu ba wanda shi ne shi gani ne shi shi ai ya ma yi kaza sai a shi na da kaza ma ai shi yi rike kaza shi ne yake mai kaza wanda ba raja kake bukata ba alhamka almagawina wanda sun roƙo da rayuwar da suke cikin ta فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك kuna ji bai kamata je da su wani abu daga wannan ba wannan ko idan a littafi ne za a karanta dukkan komai amma idan nasiha za ka yi to shi ne sai ka kalli irin mutanen da suka nasiha sannan kuma wani abu ya kamata ka ba su nuna kuka lura makaranta ce kowane abu za a ɗauka a karanta horon da ake badawa ana bawa kowa horo littafin nan yadda ka karanta ka je ka koyar da shi don kuma wa'azi ne za ka yi to a cikin littafin za ka duba littafin za ka duba mutan da ke wurin sai ka ɗaiɗi abin da ya dace da zo sai ka masu sai ka shi bal yasma'una ma sami'ul juhu ku basu za ku je su hamka kenan ko a ce musu ne almatarwina su wa'annan za su je abin da za mu kawo masu nan gaba fi ha fi aqdadil khawfi hanyoyin tsoro ne fa inna aktsara nas saboda yawancin mutanen da suka fi yawa la yaslahuna inda ala zalika ba ka gani za ka mutane sun kai dubu amma ba su ga mai kuka a cikin kwara uku ne ko kwana goma ko mutane sun kai ciki ana bayani ana bayani wanda ke kuka cike ba su sun goma a ɗari a ɗauke da amma sauran mai ita da suna ɗari tara da tafa'in murci suke wani bai masu da shi ake ba sai na can wa duniya maganar duk da ake shi baya ciki ko ne matsala ta samu ai daga tambaya yadda na ce a ah, irin ma'ainan mutane ba na ai ya kamata a yi musu kaza ko irin ma'ainan mutane ai kaga suna da kaza kaga irin ma'ainan mutane kaza kaza kaga wannan babu shi a ciki Thank eh? you. sanudo eh za su ji wannan su waɗannan karatun na gaba suwa magarurin na kan karatun na gaba su ba a kan su raja to shi ne muke sarkaka saboda su waɗancan masu tsoron Allah na ke sun ce kaɗan ne kaɗan ne ba wai sai ka je kayan dogon bincike ba ka ƙaƙulo ka je wani wuri ba a nan za ka kalla za ka ce in ka samu mutum goma na kuka sai ka samu ɗari tara da tasa'in wani ma in yi ji ana kuka rage littafin zai tashi kuma an tashi ana karfi da ya dinga wata na kuka ko wani muke wani karatun na zama muke wa kan mu muke wa karatun din shi yi ta muka ce wanda ke a wajen can mutane muna ko ne su dawo su gane karatun nan da mun shi ga tambayar da mutane za ka zama da maka sai ce maka ai malar lalace ta wuce haka yanzu mutane ma ba ke yanzu mutane ke an ah, nuna maganan mu kai kana mana maganar mutanen sudan wada ko kana maganar mutanen sudan ko kana mana maganar mutanen saudiya allah yake ni muna magana munar ba kinkina ba matsala sun kinkina muke magana nan wanda ke zahirin da da zo muke magana to irin namu yana gaba magaruruwa falayen bage an yi suma'u shi'an min zalika bai kamata a je da su wani abu ba na wannan raja uba bal isma'una sanurihu na koya mai da ba ko na bishi fi asbab al khawf eh ma san wani da nuri da ai ai ba ko ne ba tabbatarwa ne ba farasu fa inna aktsara an-nasi la yuslihuna illa ala dhalik majority mutane ba sa gyaruwa kai wannan wato kwatan kwatan mutane ka abdi su'i alladhi la yastaqimu illa bil afa haka mugun bawa ba zai gyaru ba sai da fanta au an bar ku karatun yanzu haka kamar mugun ɗalibi bai gyaruwa sai da fanta bai gyaruwa sai da in biyu san babu wani disiplin mai karfi ba zai yi ba ko ba zai abin da aka fashi ba ga su wannan dan na duba na duba sun watsa sun shi shekare Muhammadu Sani idan aka ba da aiki in ka cewa ku nemo min tarihin kaza malamin tarihi ne a wani lokacin sai ku zo ga na ba da a ɗauko tarihin kaza ku rubuto min kaza ku bincike ko min kaza aikin gida ba a bayar na sai ka zo ka sawa ka dawo ka ce har yau yaushe ba yau lahadi ba to na ba da rana ita yau na haka za ka zo ka tarar da yara na ba wanda yi ina aiki ya maka ce ah yau aka yi ne mara mara na manta ke ba malam kaza kaza kaza sai in ka ga ta wani da Allah ku ji wannan magana da kyau ai sai gadin da kayan ne mutumin da ya mana wannan kalma me ya kamata ka ce masa da littafi cikin da ka kallo da jin yanzu za ka kira kuma ba ɗin ko kwaya ke yake ba mu da littafi saboda an ka kore shi maka ta kasance yanzu wannan jahili za ka sai zaki ta ina ka zo yanzu kana aji uku haya islamic Kana aji uku amma an maganta ba ni da littafi to ni ke ba da littafin ko ban yake kake yi eh aukuya na uku bai malamin ma bai sa jan faɗa littafin ba oh, oh talibin ba ma a da talibin da ke to me yau haka yake wallahi ya lalace me yau haka da sai sai ban da littafin kuma ba zan nemo ba kuma ba da ta ba kawai da kai ka je ka fara fanka a ana littafi bakwai وللتعافي شدع يوم ذكر تبدا شدع هذا فالجوف فيزول هذا إلى لسان بكينا in fito muku da magana littafin abin da ina a makarantar nan ana tafsiri da tafsiri ana hashiyatul adabi ana muqtafa ana muwatta maliki ana a kaza akwai littafin english akwai na ofa akwai na menene akwai na kaza wannan da wasan nan za ka tabbata wannan suna darasi goma sha bakwai wannan suna darasi ashirin da wani abu amma yaro in ya zarce ta ganci da exercise alji kuma makaranta ba ita ce sun ce za ta gani littafin ba an riga a ce ga littafin da za a yi saboda idan aka kawo mutane littattafan nan kuɗin makarantar ce da ba za ta biyu ba wani na da koko wani na da kaza wani na da inda zai iya faru wani na da menene sai ce a tutu da ya haka zai fi sauki kowa ya tsaya amma idan ana son makanta za ta jaha da dukkan komai sai da ka da an ce kuɗin dubu talatin ban da kuɗin makaranta kuɗin littafi dubu talatin a farkon shekara kama dubu talatin a hana da kuɗin abin nan kaza sai sai ka ga mutum na ce dubu talatin ina da yaro biyar a bari ne na je na faya sun yi aka ce to da aka yi da wanda ake cikin ya da ce a hakura makaranta sana da kuɗin da ta yi wa ina duka su dini ai ba za ta kyau samu ku ce ku sai ke da alƙari za ka je ka san da an fito da yara waje zai ka ka ce da koyar da ne ya a fito da su a waje ba an ce ku koya musu karatu ne ba ka zo ka ɗaga kuma yana ce kan wannan ya za a yi na ba ka aiki mu da mutum uku suka yi in ya ku ji wannan wani ba ka in fa amma sai masallaci sai zai ke na manta ko a masallaci nan ne wani ya ɗauka ya sayar da kuɗi littafin hausa sun an saya maka ko littafin turanci mu ma ana yin turanci da zai ce da wannan yin samu mai ba shi kira an sai littafin dubu kaza kafin ka ya samu mai ba shi ɗari da zai kare ɗari da zai ya ɗaga shi ma sai in bincike ya bincike ba ya kamata ce iyaye littattafan da kuka saya na shekara ce to karo na su tsaron maka to littafi goma sha gasu exercise ɗin da kai rubuta a cikin sa duk gasu a haɓa ke so shekara ɗaya kenan na yadda a fara zan yanzu zan fake kai musu ka haɗa masa da wannan da na shekara na biyu ka ɗora na shekara na uku ka ɗora ya gama wannan su ma je su ka ɗauko na huɗu ka ajiye na biya ka aje na wani ka aje ka gama ke to ka gama yanzu shi ba ka biya da nan gobe ka fara ɗaukan albashi ka ce ga ainihin kuɗin ka ne yi mutum ke ce kai ba kwan mu ne ba ya kuma da ta gobe a ce maka wannan kuɗin sun ɗan ƙirga ba da dubu kila akalla dubu hamsin kenan ya mafi yasa ɗaya dubu ɗari ka ɗauka haka da ana shekara na wasu shi ma dubu ɗari dubu ɗari biyu yanzu yaushe za ka mara biyan ma'an nan a cire abin da kake ba gobe ne ba a cire abin da kake na wannan shekara shida sannan ban ba abin da kake ɗakin da kake kwana na za ka biya ya ku iya so tashin da kake kwana wurin ga abin da ke biya abincin da kake a wannan lokacin ma yana ma ɗinki ɗinki kala shida in an tara abin da da lokaci ne kaɗai zama garantun abin an tara gaba ɗaya dai a kaka miliyan ta yanzu da ka gama karatu da ka kalla ta yi kyau yanzu za ka fara aiki kan yana miliyan ɗaya ta kaga karshen ta wani sai ya wannan magana wannan idan da ne wa ƴaƴan mu haka ba mun kashe su kadar akalli kafin akwai wani nauyi ma a ka na akwai wani nauyi a ka kira ba da lalle iyayen na suna da amfani iyayen nan ba akwai aiki da suka yi iyayen nan ba akwai abin da kamata masu iyayen nan ba ko da Allah bai fiye komai ba haka iyaye ai hankali ma ya a wanda ake ko wani zama ke wani uba ake ta ko da ba za ka yi min wani abu wata abin da na yi ma mai domin da shi tun da ba ka taimake ni ba abin da kai min mai domin da shi abin da na yi ma mai domin bi an kaya eh na'am a eh Allah alayya ne da kiran suna so ta Allah ya wannan abin da saka haka shi ya tuna shi haka ba har ya ma yi tattalin ya yi kaza mu karshen ta zai sai mota a irin wannan karshen har ya yi tattalin ya kai zai sai mota shi da karshen da zaka ce ta ba wani lokacin maza maza ko kare ka gina inda zaka ba amma wannan ka ke masa sau za ka kuma ai a haka a ka'ida ta shari'a musulunci bai masa komai ba a ka'ida ta shari'a musulunci bai masa komai ba ko da ka'ida ta al'ada ya kamata a suna ta tunanin sai wannan abu sai za ka kai kisa ba ita na yana ba kallon biyu ahu nan da duk isa mona wani ake na shi ne wanda baka tabbara wani kana neman wani abu na shi ba shi ne kake ka kada masa amma yana fara yana ya kullum sai da kira ka gani gani ni wallahi wannan wannan tarbiyya ta ba a san musulunci muke ba muka gana da ƴaƴanta muka shagwata su suna yin abin da suka ga dama a ƙarshen su dawo su yaƙe mu don ba addinin musulunci ne ba ba musulunci ne shi a yara ba hmm? to in babu na ka nawa ya dau an ji mahaushe amma sai ka ji wani gida da ni ba wa ni na yi don wannan ni ne ne ba dan Allah ta fashe yaya ban da kai kuma ta ce babu tsari babu da buri babu da manufa babu da wane ne babu da wane ne ki da kamin ka wasu ba mai dan waye ke madan ka da mun kawo madan ka da mun kawo in har kawo a raba ne a masa abinci da ɗayan shi ke na sai je da gaba eh, sai ko an san kawo da wai abubuwan shi kawai yake ta tunani da kuma mutane ka kawo menene ma kawo menene ma kawo shi kenan kai ka taso zero

albashi na kuma haka kuma ka zama yanzu ka ga magana yanzu ka ɗauki ɗansa ka jona da banki ai shi ma ka ganin yahuda su ne kuɗi da shi kana je kana kallo ai ɗan gaba ya kamata tun da kana da kuɗin da za ka yi masa kana da yadda ba ka yi masa ai ya kamata duk abin da zai zo in yi dawo gidan nan in ma bai amfa kai da kama kashe wannan fita aka kawo maka kwana nawa ne ba ba da kuɗin ba eh? in ya ɗauko kuɗin ya biya ka ya biya ka ya biya ka yana kallon ya biya ka in an jima ka da rukushe kuɗin nawa ba a so su kake musu ba sannan kuma kuɗin nan in ka zama ga wani jarin ka ƙara gyara wannan da shi ka sake gyara wancan da shi a ce misali idan wanda Allah ya yi aure da wuri ɗin nan kafin wancan lokaci ya hayayyafa wa'annan su riƙe wa'annan wannan su riƙe wa'annan wannan a ai ka ga kun da wata ɗar gwamnati gwamnati a cikin gidanku maimakon a ce son mutane ga irin harajin ya ga irin ruwan bala'i ga irin tsoronsa daban-daban sannan ko da a sirri ne ma ka ga ɗan ka fara ga farkon sirri sai yana da kwakwalwa ka zama na shirin kare gidan ku kare shi amma wannan kayan ka da ka ka horo za ka iya yi kana da yan gonakanka kana da yan dabbobinka kana da yan nan kasa za ka iya yi masa duk abin da ke iya masifa ne kana gudun yadda ka san kasuwanci ne ka zuba jari ba yiwa sai dai ba wancan mari ba ko shi kasuwanci ba wani ne ba na ta wannan ba ba ma kasuwanci ba tarbiyya ce kaɗai ka nuna masa kaga da nan shi ma ya san yadda zai gina ta ga in kalmar sun ya su yadda zai gina kansu daga nan family in yi girma bai Allah wata masu ta taso ka faɗa wannan family ba su da ransu Allah ta'ala zai taimake su su da wannan ta hanyar ita kalin fa amma malam da yana bari mu haka akwai misalai nan da dama mun dan saki abin nan ne ko ya faɗi irin abin da zasu sauran sai mu haɗe amma dai wannan tafiya da muke tafiya wallahi na bane da mu sake ta mun yi wani shiga iya wuyar mu riga mun kama abubuwan da muka yi to ko tushe ya kamata mu sa tushen gaba mu sa tushe dukkan mun sake abubuwa ko sula tun da haka ake abu da kai. mana yanzu da baya kuma ko ya tafi ne zawo da bayani masa abin nan ba yin shan mamala ya ba ka kashi abin da a cikin in na je zai ɗebe ka za yi sadaka ba hana ba magana ba ya ɗiba ya yi kyauta ya ɗiba ya yi kefare ya ɗiba ya yi kaza ni ba ya gaba har yanzu bai so mama ke ba kuma da ba ta fata ba amma kuma ya kamata na yi karatu na tafi ya kamata shagon sa ya zama tufa ba ce yana cikin ofis ne mun shi da mu je mu gano shi to amma saboda abin ba da irin wa'annan da ba mu irin wa'annan ba ake ba ake an samu a zuba a jagora yaran na kowa ya kama gaban ka ganin yake kamar shi ta wa kansa kamar ma ba ka taɓa tsora shi akan hanya ba sai ya hasale ma ina maka kallon biyu ahu a kan kayyau kamar ban ɗauke maka yana da safa su ce ta kai shi in karatu mai daga sama haka sai ka ɗauki wahalar ya je ya kasu ya zama albashin nan na farko da menene ɗansa mamaki a ce ake yaro ya je aiki ya an ba shi albashin farko ya zai ce ba ba shi an ba ma wurin aiki to ta kuma ce a ah, albashin da kuka ce za ku ba mu ka miƙa masa ka tafi ko kan wasu ɗan ba ka yi amma ka gana miƙa masa ba su da su ne nan ka gan su da ba su ce me kike so a jiki a ƙara yi sai koma da wanka amma ya ba ko yana hauri ya wuce me za ka yi da su za ka tafi kusa da ka shiga wadda ka shiga in ma ka kashe da ka yi kun dai ba mu gane musamman manzo Allah da yake an tawa hmm, an tawa maluka li abika da kai da dukiyanka zan yi kai masu kaushi ko hankali da daga ke na ubanka ne amma fafafansa ce na mahaifinka ne dukkan wani malwatan ka na lawanka ne komai da aka nufi in ka sai za ka biya shi ko da a duniya ki ba ka iya shi kuma sun wahala da da uwarka to amma yanzu a yanzu kana neman ika ba yana bokarewa kana neman ika ba yana bokarewa ya fifita abokai da kai hmm? abokansa sun ci kuma da kai kuma sannan yana kallon baka da ba mace ba ba na yake talon kyale shi ai ga yadda ba a masa kawai sa'a ka hake ne ba kuma an ɗauke ku bari da kuɗi kana bai nan in yi za a yake shi kira ka ko abu abin zama tsaya gare ka ko bishi a fara kan dafa gwamnati ka gaba da wani ba ka fara ta ba ka fara da ƙaƙulun sayoyi sai dai ba sallah ke yi ba amma dukkan suna da haɗa wuri hmm. maganar da muka yi ai iya eh, da wani sai in na rafu shababi al man al wannan abin da ƴaƴan suka zama haka da abin da muke kallowa masu kashe-kashe masu sare-sare masu an wanda ba sa sare-sare har wanda ba sa ta kai me amfanin su wanda ba sa tare tare da wanda ba sa ta kai su ba ba amfanin su gare shi ba ko da ran su ba da ran su gaskiya ne Allah ya tsaura na su